Assalamu alaikum ƴan uwa barkanmu da wannan lokaci. Ga waɗanda basu fara mani na Avive Network ba, to yanzu ga shi yadda zan yi bidiyo yadda mutum zai yi participating ya fara mining. To kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mutane kada su yi wasa da wannan mining na Avive sabida insha Allah za a samu alkhairi. Haka sanda mutane suka suka fara satoshi daga baya lokacin abu ya riga ya ƙaranci wani zaka ga ya an gama amma bai wuce ɗaya ba wani biyu to haka to wannan dai ga dama ta samu mutane kar su wasa da shi to da fari hanyar da mutum zai bi zaka fara shiga inda aka tura maka link ko kaga link ɗin da kake son ka je ka ɗauka yawa yanzu ta whatsapp ne yanzu a riga na je na ɗauki link ɗin to idan mutum ya tashi sai ya zo ya shiga kan link ɗin kawai direct yanzu ga link ɗin in ka taɓa shi to mutum na taba link ɗin sai tafi da kan inda za ka yi rijista ne to da ya zo da kai inda za ka yi rijista abinda mutum zai yi da farko zai sa email ɗinsa a nan bayan ka sa email sai ka taba send OTP za su tura ma OTP ta Gmail ɗinka sai ka je ka ɗauko bayan ka ɗauko sai ka zo ka yi pasting a nan nan wajen kuma duk abin da ka gani shi ne referral code na wanda ya tura ma link kar ka taɓa shi kawai ka bar shi a haka ba a taɓa nan kawai abin da ka gani iya abin da zaka sa email sai ka sa OTP ɗin da zaka ɗauko a Gmail man ba a taɓa komai to yanzu zan sa email ɗina a nan to na sa Gmail ɗina yanzu zan taɓa OTP send OTP to yanzu sai na minimize sai na koma kan Gmail to gashi zan shiga kan gmail ɗina bayan mutum ya shiga kan gmail ɗinsa sai ya bana canza shi ba shine a kai ba yawa to gashi nan yawa to gashi sun tura mu sai na zo na kwafi shi verification code ɗin yau to ga shi yanzu sai na kwafi an kai haka sai na da kwafi din nan ba na taɓa kwafi sai na minimize sai na koma kan can yau wato sai na zo na pasting a nan ka yi pasting a nan za ga time na tafiya ana son kafin time document ɗin nan ya cika ka ɗauko ka sai ka pasting ɗin to yanzu sai shikenan sai na taɓa register to gashi na register successful to yanzu sai ka zaɓa za ka ɗauko ne a app store za ka ɗauko ko ko google play store ko za ka yi downloading ne ta site nan ma gashi wajen downloading ta bangare biyu nan duk inda dai kake so mutum zai zaɓi inda zai ɗauko ni yanzu zan ɗauko a play store ne yanzu na gama rijista yanzu zan ɗauko a kan play store kuma na wasu mutum ya taɓa install to ga nan na gama downloading yana yana ƙarasa installing ɗin to shikenan bayan ka gama sai mu je taɓa offin yanzu ga shi login rani sai na sa gmail din da na yi amfani da shi a can sai kuma na je a tura mu otp dama shi babu magana sa password ne to yanzu ga shi nan na sanya gmail din sai na zo na taba send otp to ga nan sun tura mun zan je na dauko? to ga nan sun turo yawa to gashi sai na taɓa kwafi gashi to bayan na taɓa kwafi yanzu sai na dawo nan sai na daɗa sa OTP ɗin a nan wajen na pasting nashi to sai na taɓa login shikenan yanzu na riga na in kana buƙatar ya maka access to location sai ka taɓa allow to shikenan yanzu na riga na yi yanzu na riga na abin nan nasu na yi join na yi register kuma na riga na abin nan bayan na yi register na riga na yi login na shi yanzu akwai kyautar BTC da suke badawa ina taɓawa za ku ga ya zo nan to gashi ina taɓa claim zai je can yau to gashi nan ya riga ya je to yanzu abin da zan yi sai mutum ya zo ya taɓa nan initiate ɗin nan initiate free airdrop idan ka riga ka ma ba baka taɓa nan ba to yana nan a tsaye ne sai mutum ya taɓa in ka riga ka taɓa zai zama na saura claiming zaka dinga yi duk bayan sanda zaka claiming zaka zo nan ka taɓa claim da ya buɗe maka sai ka taɓa claim a nan Yauwa, sai nan ana buƙatar in ka samu mutum referral mutum uku za ka sami wannan ƙarin soil power ɗin nan yawwa sannan ga telegram handles ga twitter handles ɗinsu duk idan za ka yi joining sai ka riga ka yi yadda mutum zai riƙa samun duk wani update ko bayanai a kansu. Yawwa sai mutum ya taɓa join. To shi kenan yanzu na riga na yi joining sai na koma baya. Yawwa to idan mutum kuma yana so ya yi linkin na ga wannan kuma Twitter handles ɗin shi ma. so sai mutum ya taɓa tweet ɗin nan yanzu sai na yi back yau bayan na yi back sai na zo nan ganin wajen sai mutum ya taɓa shi yadda zai joini na twitter handles su to ga shi nan yanzu sai mutum ya taɓa nan misali bayan ka je kai following sai ka zo ka linkin da abin nan naka username ɗinka yawwa sai mutum ya taɓa follow Yauwa bayan yi haka yanzu abin da zan yi zan koma baya, zan koma baya ga Twitter handles ɗinsu yana da mutum dubu ɗari biyu da saba'in da takwas followers ɗinsu. Yauwa to yanzu zan yi baya sai na dawo kan nan, kan nan wajen. Sai na sa musu username ɗina na Twitter yadda zan yi join, zan yi connecting da su. sai na taɓa confirm ga ina nan connect successful to kana yin connect successful za ga soil power ɗin nan ya ƙaru sai ka taɓa claim za ga sun ɗauke shi a gurin to ka gama da wannan kun ga gayi nan sun bani soil power ɗin dubu goma sai nan ma abin da zan yi sai na zo na kuma taba shi ma shi ma sai na following to bayan na yi sai na kurma komawa baya shi ma sai na zo na taɓa nan shi ma sai na sa twitter username dina in baka san twitter username ɗinka ba sai ka shiga profile na twitter ka za ka gan shi sai ka ɗauko ka sa sai na taɓa confirm shi ma ga nan connect successful gashi nan amma za su bani damar kwashewa amma na ga basu riga sun bani ba ban san me yasa ba amma dai bari na kuma dubawa yawwa in taɓa confirm gashi nan connect successful yawwa gashi nan yanzu yanzu ne yayi sai in daɗa taɓa claim za ku ga sol power ɗin ya kuma ƙaruwa yau to gashi nan kun ga yanzu na sami 20k to wannan yana karawa wa mining ɗinka gudu ne dalilin shi zaka samu mining ɗin naka ya ci gaba da sauri yawwa sannan idan an sami shi nan wannan 100k ɗin na soil power ba za ka ɗauke shi ba sai ka zo ka yi connecting da ka samu mutum uku wanda suka yi abin nan naka sai kai connecting zai zama maka nan ka samu dubu ɗari uku da wani abu kenan yawwa insha Allah hanyar da mutum zai bi kenan sai kuma ɓangaren idan mutum zai ɗauki link ɗinsa ya farin mutane zaka iya ka zo kan team ko kaje boost ɗin nan duk inda ka taɓa da yanzu misali in ka taɓa nan zai ce invite friend kana taɓa gayi nan sai ka zo ka kwafi link ɗinka kawai gashi ga invitation code ba sai ka ɗaukai ba da in dai mutum ya shiga ta link ɗin kawai ba sai ka bashi invitation code ba wanda bai shiga ta link ba bane zaka bashi invitation code ɗin nan to kawai ba a buƙatar da ka danna copy nan shikenan to yanzu in muka yi back duk abu ɗaya ne da can idan muka zo muka taɓa nan nan wajen boost ɗin nan shi ma zai kawo mu inda zamu kwafa ne kun gani duka abun ɗaya ne duk inda ka taɓa zaka kwafi link ɗinka ka ba wani ya register sannan da mining ɗinka ya abun nan zaka ka zo ka claiming a nan wajen zaka dinga ga kenan dai ka riga ka taɓa initiate kenan sai profile in kana da wani setting da zaka yi a profile sai ka zo ka yi sai na tools ɗin nan shi kuma kamar yadda ake canjin hash power na satoshi haka yake zaka zo ka yi initiate ko kuma ka yi joining wani ya baka in kai joining wani ne zai baka in kai initiate kai zaka ba wani haka da yake duk wanda yayi mining satoshi ya sanya ake yi sai profile sai ka zo haka in ka zo profile sai ka taɓa gashi nan user ID ɗin nan to idan za ka iya barin shi za kuma ka iya ka canza ya danganta da ra'ayinka kai me kake so ka abin nan za ka iya canza shi misali ka sa wani nickname ɗinka ko wani abun nan dai haka in ka taɓa settings Yauwa in ka taɓa setting ka edit nan in ka taɓa edit yanzu kamar ni zan iya mai da shi haka in sa username ɗina sai na confirming to ga ya riga ya hau za ka iya sa abin da kake so a nan yauwa. to bayan mutum ya kammala haka duka gaba ɗaya sai mutum ya dawo baya wajen tim ɗin nan idan referral ɗinka sun farawa da ka taɓa tim za ka gan su insha Allah nan kuma airdrop ne za ka ringa zuwa kana ci gaba da claiming kawai to a bamu nasara Allah kuma ya samu amfana kada a manta a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawa da za a samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora